don haka ji nake ta ko ina wata iska mai daɗi tana ratsa ni tsami da tashin da jikina ke ta yi kwana da kwanaki dun na samu sauƙinsa ta ce gashin kaina da na jiƙa jagab da ruwa ya taimaka wurin suturta fatar bayana ya kwanta a kan dogon wuyana ya sauka a kafaɗuna ta ce fa'iz bai yi magana ba ya miƙa min rigan na amsa ya kalle ni na 'yan sakonni ya ce to ina takardar to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba albishir ga masu ra'ayin sauraron labaran da ahmad isa ke karantawa masu nishadantarwa ilmantarwa da kuma faɗakarwa albishir ɗin ko shine yanzu haka mun tanadar muku baƙin labarai masu yawan gaske da ahmad isa ya karanta waɗanda za ku iya saurara kyauta a youtube channel ɗin ahmad isa mai suna lafazi communication wato ko a yanzu nan kuka je youtube kuka yi typing din lafazi communication l-a-f-a-z-i lafazi communication za ku tarar da waɗannan daɗaɗɗen labaran da ba su da nasaba da waɗanda muke gabatar muku yanzu haka a rediyo idan aka je youtube aka yi typing din lafazi communication guda biyu ne za su fito daya an rubuta lafazi communication da kananan baƙaƙe wato small letters da hoton jan littafi a bango ɗayan kuma an rubuta lafazi communication da manyan baƙaƙe ɗauke da hoton ahmed isa a bango a kowanne za mu ci gaba da sanya muku daɗaɗɗen labaran da ahmad isa zai rinka karantu muku kyauta idan aka shiga sai a danna rubutun subscribe da aka yi shi da jan launi ta yadda za mu ringa sanar da ku a duk lokacin da muka sanya muku ci gaban labaran da kuke bibiya wato dai ku ji alam jin daɗin ku shine namu bai za ta ce na miƙe na nafi littattafan abdallah kan teburin karatunsa na yago takarda har da ɗorawa a kan littafi na ɗauko biro ya zauna gefen gadon ya karɓi littafin ashe ma yana da nashi biron a gaban aljihun rigar shi kyakkyawa da shi biron ya ɗora a kan takarda ya suma rubutu na koma jikin bango na tsaya hannuwa na biyu sarki a kirjina ina kallon shi ƙasa-ƙasa sai ku ce a hankali yanzu saki nawa kike ganin ya kamata in rubuta na ɗan fidda ido da sauri kuma na ce uku mana har sai da na bashi dariya ya yi murmushi ne kuma na sake haɗa rai sai mai da fuskarsa ya kintsa ta ya ce har uku kina ganin su ba ba za su yi faɗa ba na ce akan me za su yi faɗa kai da abunka murmushi ya yi ya kalle ne ya mai da kai ya ci gaba da rubutu ya kammala ya ninki ya mai da biransa aljihunsa ya miƙe ya iso har inda nake miƙo mun. hannu biyu na sa na amsa kamar wadda aka ba wa damin kuɗi don rashin ta ido har da cewa na gode ko da yake ni wannan tafe min gida da mota ma dole in gode in ƙara godewa yi murmushi ya ɗauki hanyar fita har ya kai bakin ƙofa sai ya juya ce to yanzu kin yafe mun na ce ni mai kai mun dama auren ne bana so da kai ita ba wannan nake nufi ba fa'iza na can baya nake nufi shekaru goma da suka wuce a gidan hajiya na yi shiru cikin tuna baya lallai ya ƙi ni ya nuna min ƙiyayya ya nuna wa uwata ya yi mata izgili kala-kala da kalamai na reni a wancan lokacin waɗanda kashi tamanin cikin ɗari su suka rura wuta ƙiyayyarsa gare ni fiye da waɗanda mun ni kaina uwa ai ta fi gaban wasa haka ba a haɗa ta da komai ni tawa mai sauƙi ce tunda na yadda ƙwallon mangoro na huta da ƙuda fa'iz ya cuce ni sosai ya ɓata min sosai ya ɓata min baka da zuci ta yadda a wancan lokacin hannai furucin ba zan taɓa yafewa fa'iz muktar abubakar ba to amma mutumin da ya haƙura da auren da ya yi don yana so duk da mugun rotsin da ya sha ai ya cancanci ya fiyar ko tunda dai daga yau shi kenan da kyar ma in wata hulɗa za ta sake haɗa mu baya ga gaisuwar zumuncin da ta zama dole ko a lahira sai an yi ta sai na ɗaga jajayen idanuna na dubi ɗan uwana abubakar fa'iz har zuwa lokacin idanunsa a kaina suke wani irin yanayi ne cikin ƙwayar idanun shi mai nuna gajiya damuwa da matsananci yunwa wadda ta ci ƙarfin mutum ta nuna cikin ƙwayar idanun shi ban taɓa ganin fa'iz ba tun bayan tafiyar shi ko a hoto sai yau ya ƙara wani irin girma da kyau da haiba mai ban mamaki ya zama ƙaƙƙarfa ma'abocin kwarjini da kamala da alamun samun hutu na rayuwa cikin kowane fanni a fararen idanun shi in ba don halin ba me zai hana ni in su wannan kyakkyawan kammalallen matashi na kawo da wannan bahagon tunanin na ce cikin taushin murya kaje kawai babu komai wa'iz ya tura duka hannayen shi cikin aljihu ya ce a tausashe baki ya fi ɗin ba kenan na ce abin da ya wuce ya wuce a wurina ba na son tuna baya ya lumshe ido har yanzu ba ki faɗi ba da bakin ki fa'iza cewa kin yafe mu na ce to ya fa'iz na yafe maka duniya da lahira hankali fa'iz ya lumshe idonsa yana buɗe su sai ya shiru ya kasa cewa komai daga can ya ce a ki nuna manta wata hanyar na kasa gazgata kunnuwa na fa'iza ta yaya na tambaye shi sai zara hannun shi na dama da ke sanye cikin aljihun rigar shi kaftan na yadin filtex ya miko min wato dai yana nufin mai ba abin da ba na so ɗin shine ya dawo min wato tuna baya lokacin da yake cewa ba don komai ba ba ke son in tafi ba sai don mama da ta tsane ni kan shegiyar yarinyar nan fa'iza ba na iya haɗa hannu da fa'is wani ƙwayan mutum guda ɗaya da ya takura wa zuciyata a lokacin da ba ta da ƙwarin ɗaukar kunci da ƙuntatawar wata zazzafar ƙwalla ta shiga tsatsafo min fa'is idanun shi suka kaɗa jikinsa ya soma rawa a sadda yake faɗin baki yafe mun ba wallahi fa'iza ya yafiyarki ba ta kai zuci ba akwai abin da baki sani ba ban taɓa ƙin momi ba ban rena ta ba ƙuriciya ce da yarinta amma babu komi a raina a game da momi ko da take bare amma na yadda na yi kuskure kuma babu wanda ya san gobe sai Allah kuma kana naka ne Allah yana nashi yanzu babu lokaci ina kan uzuri da na baki labarin abin da ya faru tun kafin a haife ki ya tsuguna a gabana ya ɗora hannu bisa tafin kafata amma ya kasa sake furta komai wani ajin yana motsawa yana so ya maida shi fa'izon shi yana so har gobe har gaban abada kada fa'iza ta juya shi ko ta ga rauninsa sai ya miƙe a hankali ya ja da baya ya juya ya doshi ƙofa sai da kai bakin ƙofar sai ya juyo kaɗan cikin faɗin allah ya ji ƙan nasir sani a lokacin ne mutuwar da yayin rabi ta ce min dr nazir ya yi ta dawo mun 'ya sharaf tuni hawayen da ke makale cikin idanuna suka tsinke baki ɗaya addu'a ce mai kyau ya yi ga masoyina na hakika wato dr nazir sani don haka na ce amin ya rabi a yanda ya sanya kafar shi waje zai fita daga ɗakin wani sauti ne ya fito tun daga ƙarƙashin zuciyata na zuciyar 'yan uwantaka ba tare da ya yi shawara da ni ba da na ce haka za ka fita kayan ka don jini sai bayan na furta ne na ji kunya da alamun nadama sosai idanun shi ke nuna cikin juwa yake karfin hali kawai yake na duk magana da yake yi a hankali ya murmushi ya ɗan juyo ya dube ni ya ce eh za su rika tuna min da irin kyakkyawar sallamar da muka yi da matata a da kanwata fa'iza ahmad abubakar don haka kada ki damu da su ko na zo sanya nufin ba zan zubar da su ba zan tafi da su har birtaniya ya yi murmushi a karo na biyu ya ce ki sanya kayan da momi ta baki mana sai fice da sauri na ce oho kai ya shafa ni dai tun da na rabu da alaƙaƙai falin layi alhamdu dama abin da ya sa ni tambaya ganin yawan jinin ne tun da haka yake so meye ruwan fa'izatu momi ta dube shi a yayin da ya kai kofar fita zuciyar shi a jagule ta ce yanzu fa'izu haka za ka shiga cikin mutane kaya duk jini ka zo ga na babanka ka saka sai ka tafi mana yi murmushin da hausawa ke kira yaƙi babu komai momi ai da na je airport canzawa zan yi zuwa uniform rabi ta ce daga nan sai ina ya ce eh, ina da interview ne a rabi a burtaniya idanun rabi hawaye na son zubowa ta ce haka za ka yi tukin jirgin fa'iz da rauni a cikin kanka cikin kosawa da son ya tafi kafin likin da ya balle ya ce babu komai a rabi bi iznillahi rabi ta ce to baka hakuri da tafiyar zuwa sati mai zuwa kafin nan fa'iza ta sauko ku tafi tare in ta zauna nan me za ta yi mana fa'iz ya sake murmasawa cikin takaicin kalaman antirabi ya ce shin cikin ku yayi rabi wake da jan wuyan sanya ta tabi ne ba ma gidana ba har wata duniya a yadda take ji da taurin kan nan yanzu ma fa dabara na yi mata muka rabu lafiya to kirba min asiri in tsallake in ban najeriya ya rabi ya sa kai ya fice abin shi to bai sai airport ba sai ana kiran sallan magariba a yanda ya karya motar ya shiga filin jirgin ne zogi da raɗaɗin da tsakar kan shi ke yi suka tsananta sai kashe mota a wuri na musamman ya fita ya ɗauko jakar kayan shi na boot ya rufe motar cikin sauri ya gama cike-ciken takardun da zai yi a yadda ya shiga ɗakin da suke canza sutura domin sauya kayan jikinsa zuwa na matukan jirgin sama ya tuna da abin da ya ce da fa'iza ya yi murmushi a lokacin ne cikin shi ya so makogi wani irin kogi da bai taɓa yi mishi ba yana tuna mishi rabban shi da kwakwaran abinci tun da rashin najeriya daga rasha yanzu kan da zuciyar shi ta yi sanyi hankalinsa ya kwanta da samun kalami mai daɗi daga fa'iza yana jin zai iya haɗiyar abinci ko abin sha abin da bai taɓa samu batun tasowarsu wato kalami mai daɗi daga fa'iza ko da yake shi ma ɗin haka bata taɓa samun rana irin ta yau daga gare shi ba don haka ya ɗauki ranar a matsayin wata rana mai ɗimbin tarihi a cikin ranakun rayuwarsa ya ce uhm, fa'iza ta yi kuskure da take tunanin zan iya sakinta ko da ɗaya ne kuwa balle saki uku saboda shi ma haukar da ake zaton mata ta same shi kome a yadda yake jin ta a zuciyar nan tasa yake jin ta a ko'ina na ruhi da ɓargon jikinsa shi kan bai san ma yana son fa'iza ba sai yau dina ashe a da hasashe yake ba don wani kyawunta ko kyakkyawan girman da ta yi ba a'a yin allah ne kurin shi ya dora masa ta yadda ba shi da harshen da zai fassara soyayya fa'iza a zuciyarsa tun ranar da ya bar giwa zuwa ƙasar rasha ya tuna rotsin da ta yi mishi sai girgiza kai ya yi murmushi kuruci dangin hauka kenan fa'iza na ganin hargaginta da ƙarfinta shi zai kwatan mata 'yancin da take so har ya ji tsoronta ya sake ta tsoronsa allah tsoronsa ranar da zai dawo gida najeriya daga wannan tafiya da zai yi wanda ya tabbata idan ta ji tsiyar da ya shuka mata a takardar ta nemi tsire shi da mashi wannan ne hukunci na ƙarshe da yake tunanin fa'iza za ta yanke masa in ya dawo bai kai ƙarshen tunaninsa ba kwamfuta ta shiga an karar da shi lokacin tashin su yayi za su tashi ne karfe uku na sulusin daren ranar ta alhamis daga airport ɗin abuja zuwa wales ɗin ƙasar ingila ba kamar yadda ya ta da farko ba wato karfe goma dare don haka lokacin haduwarsu da majid ma ya canza don sun yi transit a scotland karfe sha biyu na safiyar washe gari suna wales kowa da ke cikin jirgin ya fita in ka ɗauke pilot faiz ya yi shiru shi kansa bai san me yake tunani ba har sai da wani abokin aikinsa ya ankarar da shi za a rufe jirgin sannan ne ya ɗora idon shi a kan jakar kayan shi ya ɗauka ya miƙe ya fito monica da ƙawarta divya suna daga cikin fasinjojin jirgin da fa'izu abubakar ya biyo zuwa scotland zai sake kwasa zuwa ingila sun zo ne musamman daga abujan babban birnin ƙasar cote d'ivoire ta gaban su pilot ɗin ya gifta a reception janye da yar jakar kayan shi a hankali tsakanin monica da divya an rasa wadda za ta fara ɗauki ido a kansa har ya ƙurewa ganin su ya bi lift zuwa underground munika ta taɓo diviya kin san shi ne irin wannan kallo haka diviya ta girgiza kai amma kamar na san fuskarsa ya taɓa ɗebo mu daga paris zuwa ƙasar ukraine ba izu dai bai ma san suna yi ba wai kunu a makota to sun haɗu da majid a filin jirgin saman wells ba abin da majid ya fara hangowa sai labceciyar plaster a kan fa'is da goshinsa hannu ya mika ya rungume kafaɗunsa suka karasa wani ɗakin hutawa na musamman da ke cikin filin jirgin suka zauna a tare cike da gajiya da tsamin jiki na kwanan zaune majid abdul-jalal ɗan ƙasar siriya ne tare suka yi karatu da fa'isa rasha da johari da wani bakar fata solomon dan najeriya dukansu abokanai ne na kud da kud don haka sun san tarihin juna sun kuma san damuwar junansu majid bai tabbatar ba amma jikin shi ya bashi an yi ta ba daɗi da fa'iza hasashen shi ya hasaso mishi ita ce ta yi wa fa'iz wannan raunin fa'iz ya ja numfashi ya sauki don da gasken gaske cikin damuwa yake mai yawa wadda ta kasa boyuwa a kan kyakkyawar fuskar shi majid ya bubbugi kafaɗin shi ya yi murmushi ya ce hmm, mata mata ai mata sai a basu duk halin da fa'iz yake ciki sai da Majir ya sa shi dariya yi mai isassa kafin ya ce majid majid to ya aka yi kasancewa fa'iza ce ta rutsa ni ya ce ohun maka wannan kuma ni dai na san kai ba makaho ba ne balle in ce faduwa kai ka da baka ka fasa goshi ka fasa kai na kuma san ba dambe kai ba aka fi karfinka da karfin nan naka fais na kuma tabbata ba gidan giya ka je wani ya sha ya bugu kuka yi rigima ya rutsa maka kwalbar ba sai sake tun tsirewa da dariya ya ce to amma saboda Allah me yasa ka kira ni a daidai lokacin da ka san ina tsakiyar yakin neman soyayya a tsakiyar rikici da fa'iza shin ko ka san wannan kaɗan ne da a ce ban yi mata ƙaryar saki ba da ta kwankwatse ni gaba ɗaya da gilasai majiri ya ce kai ka so duka wannan shirmen na fa'iza Albishir ga masu ra'ayin sauraron labaran da Ahmad Isa ke karantawa masu nishadantarwa, ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Albishir ɗin ko shi ne yanzu haka mun tanadar muku baƙin labarai masu yawan gaske da Ahmad Isa ya karanta waɗanda za ku iya saurara kyauta a YouTube channel ɗin Ahmad Isa mai suna Lafazi Communication. Wato ko a yanzun nan kuka je YouTube. kuka yi typing ɗin lafazi communication l-e-f-e-z-i lafazi communication za ku tarar da waɗannan daɗaɗɗen labaran da ba su da nasaba da waɗanda muke gabatar muku yanzu haka a rediyo idan aka je youtube aka yi typing ɗin lafazi communication guda biyu ne za su fito ɗaya an rubuta lafazi communication da ƙananan baƙaƙe wato small letters da hoton jan littafi a bango ɗayan kuma an rubuta lafazi communication da manyan baƙaƙe ɗauke da hoton ahmed isa a bango a kowanne za mu ci gaba da sanya muku daɗaɗɗen labaran da ahmad isa zai rinka karanto muku kyauta idan aka shiga sai a danna rubutun subscribe da aka yi shi da jan launi ta yadda za mu ringa sanar da ku a duk lokacin da muka sanya muku ci gaban labaran da kuke bibiya wato dai ku ji alam jin daɗin ku shine namu masu assalamu alaikum albishir gama